Kwana ɗaya bayan dawowar Hamma Amadu gida, bayanai na nunin muhimman batutuwa biyu ne suka bashi ƙwarin gwiwar katse gudun hijirar da yake yi a ƙetare. Wato zaman makokin mahaifiyarsa da batun hukuncin da wata kotun ya mai ta yanke masa a watan Oktoban 2017 bayan da ta ce ta same shi da hannu a badakalar safarar jarirai. Dr. Abubakar Ahmadu Hassan masanin doka ne a nan Nijar. Tun da ya zamanto bai samu nasara ba a gaban wannan kotu na ECOWAS to na san shine zai ce e, dama abinda nake tsammanin ko in samu wannan wata ahuwa daga wannan kotu ban samu ba bari in shigo ƙasa ta mutane su mini gaisuwa rasuwar eh, ita tsohon wannan da dai kuma ya zamanto ya tunkari eh, kotu game da wata takwas da ya saura kenan yanzu ba mamaki ko shi da kanshi Eh, ya kai kan shi ga kotu ya ce to gani na zo ko kuma in aka bar shi kamar ya dan huta kotu da kanta ta kiraye shi ta ce to ga abin da ya saura. Zaman sulhun da ake shirin farawa a nan gaba a tsakanin 'yan adawa da masu mulki na daga cikin dalilan da ake ganin sun taimaka wajen dawowar hama a gida kamar yadda wani makusantinsa bana ibrahim ke shaida mun an ana neman sulhu cikin ƙasa tsakankanin bangarori Eh, da ke siyasa a kasar dole ne zai shahi eh, zaɓuɓɓuka da ke zuwa kuma abin da ya eh, shahe shi dole zai shahi har Muhammadu tun da mu shine muka aza dan takararmu. Akwai wasu sharuɗa da hukumomi suka gindaya masa kwandisiyon kafin a bashi damar ya dawo gida ba. Yanzu mu a matsayin mu na modern falumana ban mu san harkar siyasa ciki muna tambayan mutane kuma su yi respectan wannan period da muka ce. To koya makomar siyasar tsohon firaministan za ta kasance idan aka yi la'akari da cewa tuni jam'iyyarsa ta tsayar da shi a matsayin ɗan takararta na zaben shugaban ƙasa na Disambar 2020 ga abinda da Dr. Abubakar Ahmadu Hassan ke cewa. An ga kamar yadda aka wa Professor Maurice Kamto a Cameroon, an ga yadda aka wa Khalifa Sall a Senegal, kuma an ga a benin maimakon eh, grass presidential da aka yi a senegal da cameroon su a benin amnesty ma aka yi in allah da na imani da cewar wannan muhawara da aka sa a gaba ba mamaki wato shugaban kasa ya mushi ahuwa akan wannan eh, tsawon wata takwas da ya kamata ya a gidan yari. Jagoran 'yan adawa Hamma Ahmadu mutum ne da ake yi wa kallon yana da gogewa a siyasa, saboda haka wasu ke ganin dawowarsa gida abu ne da ka iya dagulawa jam'iyyar PNDS tarayya lissafi sai dai wani kakakinta Asumani Muhammadu na cewa mu 'yan demokuraɗiyya ne kuma demokuraɗiyya muka sani kuma ita muke yi kuma ita za mu yi ko gobe saboda haka babu tsoron wani duk wani mahaluki da za a ci zaɓe da shi ai shi a dalilin gwamnati ta yi kira a zo a haɗu ai wannan tattaunawa ta CNDP don mu 'yan ƙasa a ta zaɓe tare da su. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.